bismillahir rahmanir rahim hudubar juma'a mai taken daga cikin darussan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai gina sabuwar daula godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin mai girma yake cewa Inna الذين amanu والذين هاجروا hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika juna, الله wallahu ghafurur rahim ma'ana lalle waɗanda suka yi imani na gaskiya imanin da ya kai su ga yin hijira domin taimakon addini da jihadi saboda ɗaukaka kalmar addini lalle waɗannan su ne suke sauraron babban lada daga allah ko da ko sun gaza a wasu wurare domin lalle allah mai yawan gafara ne yana gafarta zunubai kuma mai yawan rahama ne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 da duk waɗanda suka bi ta tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina wani babban abu ne da ya kawo sauyi a tarihin ɗan adam a doron ƙasa muna matuƙar buƙatar mu amfana da dukkan ma'anonin da take kunshe da su wajen ci gaban al'umma da gina kyakkyawar rayuwa lallai hijira tamkar wani madambaci ne da ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya kuma sauyi ne mai ma'ana wajen gina ƙasa akan tobulan adalci da daidaito da 'yancin addini da kiyaye karamar ɗan adam da kuma dasa fahimtar zaman lafiya a rayuwar tare da kuma samun dangantaka mai kyau tsakanin al'ummomin da suke rayuwa a ƙasa ɗaya da kuma baya da cikakkiyar gudunmuwa wajen samar da tattalin arziki mai ƙarfi ta kowace hanya halittacciya lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina daula akan wasu ginshiƙai masu karfi muhimmai daga cikinsu sun haɗa da gina masallaci lalle farkon aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yi bayan ya isa garin madina shine gina masallaci domin dangantakar bawa da mahaliccinsa ita ce ginshikin farko ingantaccen sifantuwa da addini shine muhimmin dalili na samar da nagartaccen mutum da yake gina ƙasa ba mai rusawa ba yake kuma raya doron ƙasa ba mai lalata ta ba gwargwadon kaucewa nagartaccen karantarwar addini koyi masa mummunan fahimta gwargwadon samun kafa mai muni a cikin al'umma haka ma masallaci yana da saƙo na ilimi da na zamantakewa da suke kara tabbatar da kyawawan ɗabi'u da kuma bayar da gudunmuwa wajen hidimtawa al'umma ginshiki na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai da hankali wurin samar da shi shine gina tattalin arziki lallai tattalin arziki mai ƙarfi muhimmin jigo ne cikin jigajigan daula ginshiki ne mai ƙarfi da ƙasa ba za ta iya gina komai ba idan babu shi da ƙarfin tattalin arziki ne ƙasashe suke iya sauke nauyinsu na cikin gida da na waje suke kuma iya samar da nagartacciyar rayuwa ga 'yan ƙasa duk sanda tattalin arziki ya yi rauni to kuwa talauci da cututtuka da rashin tabbas a rayuwa da ƙaruwar matsaloli ne za su yaɗu ɗabi'u za su gurɓace laifuffuka za su yawaita kuma hakan zai zamo wata dama ce ga maƙiya da suke jiran kowace irin dama domin su yi amfani da ita wajen durkusar da ƙasa da jefa ta cikin ruɗani da rikicin da ba su da iyaka saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aiki wajen yadda al'ummar madina za su mallaki tattalin arziki mai ƙarfi da zai ba su daman biyan buƙatun al'ummarsu da kuma baiwa kawunansu kariya da kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaro da raya ƙasa kamar yadda addinin musulunci ya zo da shi a dalilin haka ne ya na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya samar da babban kasuwa a garin madina domin ta zama wajen samun arziki na halal ta hanyar kasuwanci da kuma zamo cibiya na sana'o'i da samar da abubuwan bukata wannan kasuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samar da shi shi ake kira da sunan kasuwar almanaha an ruwaito hadisi daga ata ibn yasar Allah ya ƙara yarda da shi ya ce lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nufi samar da kasuwa a garin madina sai ya tafi kasuwar bani kainaka sannan ya zo kasuwar madina ya buga kafa a wurin ya ce wannan ce kasuwarku ba kuma za ku kuntata ba manyan sahabbai sun shiga cikin mabambanta hada-hadar kasuwanci ba su lamunci su rayuwa ƙarƙashin taimakon da yake zuwa musu daga 'yan uwansu mutanen madina ba a ruwaito hadisi daga sayyidina abdurrahman ibn auf allah ya ƙara yarda da shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa 'yan uwanta tsakanin abdurrahman ibn auf yana nufin kansa da sa'ad ibn rabi'a a lokacin da muka zo madina da sa'ad yake cewa abdurrahman ni faɗan kasuwa ne mai arziki wanda na fi kowa arziki a garin madina zan raba dukiya ta biyu take sai abdurrahman ya ce masa allah ya maka albarka a cikin iyalinka da dukiyarka kawai dai ina ne kasuwa take saboda lallai duk al'ummar da bata iya samarwa da kanta abincinta da tufafi da magunguna da makamantansu ba to ba ba ta iya mallakan komai cikin sha'aninta ba ta da ra'ayin kanta ba ta da wata daraja da kima masu hikima suna cewa ka kyautatawa duk wanda ka ga dama sai ka zamo sarkinsa ka wadatu gabarin duk wanda ka ga dama sai ka zamo sa'ansa ka buƙaci duk wata ka yi buƙaci duk wanda ka ga dama sai ka zamo bawansa lallai addinin mu mai daraja ya karantar da mu cewa lallai hannun da yake a sama ya fi hannun da yake a ƙasa alheri Annabi musallallahu alaihi wasallama yana cewa hannun sama ya fi hannun ƙasa alhairi haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa mai bayarwa shine a sama mai roƙo kuma shine a ƙasa kuma ko shakka babu kan cewa wannan ma'anar ta game al'ummomi da ma'aikatu da iyalai da ɗaiɗaikun mutane a tare baki ɗaya babu wanda bai san muhimmancin dukiya wajen gudanar da al'amuran rayuwa ba da ci gaban al'umma da samar da hanyoyin rayuwa masu nagarta da ɗaukakar al'umma a matakai na ci gaba alhairin allah ya kai zuwa ga amiru shu'ara imalam ahmad shauƙi da yake cewa da ilimi da dukiya ne mutane suke iya gina mulkinsu ba a taɓa iya gina mulki akan jahilci da talauci Lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ƙa'idojin da za su tsara waɗannan mu'amaloli sai sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaita da jama'a wajen rangwame da sauƙin kai wajen saye da sayarwa sallallahu alaihi wasallama yana cewa allah ya yi rahama ga mutum mai sauƙin kai wajen saye da sayarwa da wajen biyan bashi a kama sallallahu alaihi wasallam ya hori musulmai da yin gaskiya da riƙon amana sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗan kasuwa mai gaskiya kuma amintacce yana tare da annabawa da siddiƙai da shahidai haka ma sallallahu alaihi wasallam ya haramta ɓoye kayan bukata zuwa su yi tsada a fito da su sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya ɓoye abinci saboda ya yi tsada har na tsawon darare arba'in to lallai ba shi ba allah haka ma allah ba shi ba shi kai hasali ma sallallahu alaihi wasallama da kansa ne yake bin kasuwa domin sanya idanu akan yadda ake saye da sayarwa yana mai nusar da mutane zuwa ga abin da zai kawo gyara a cikin al'amura a ruwaito hadisi daga abu huraira allah ya ƙara yarda da shi yana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta wani tarin abinci sai ya shigar da hannunsa a ciki sai ya ji danshi a cikin wannan abincin sai sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kai mai wannan abincin menene kuma wannan sai ya ce ya manza allah ruwan sama ne ya jiƙa shi sai sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai ka sanya shi a sama ta yadda mutane za su gani ba sannan sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya mana algushu ba shi tare da mu a cikin waɗannan ginshiƙan akwai yarjejeniyar madina lalle annabin musallallahu alaihi wasallama ya gina daula mai ƙarfi bayan ya yi hijira inda ya bayyana ginshiƙanta a yarjejeniyar madina annabin musallallahu alaihi wasallam bai tsaya kawai a haɗa 'yan uwantaka tsakanin mutanen da suka yi hijira da mutanen madina masu masaukin baƙi duk da saɓani da rikicin da ke tsakaninsu ba sai da ya kai ga gina 'yan uwantaka ta mutuntaka a wajen shata wannan yarjejeniya ta madina wadda ita ce mafi girman kundin tsarin rayuwar zamantakewa da ɗan adam ya taɓa fitarwa a tarihin bil'adama ta tabbatar da dukkan haƙoƙi da wajibai ga ɗaukacin 'yan ƙasa ta kuma shimfiɗa rayuwar zaman lafiya tsakanin ɗaukacin mazauna ƙasa a gefe ɗaya kuma tsakaninsu da sauran bil'adama a duk inda suke abinda har ya ba ta daman zama mafi girman yarjejeniya ta mutuntaka a fahimtar rayuwar tare ta ɗan adam a doron ƙasa abinda zai tabbatar da haka shine yarjejeniyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kulla tare da yahudawa a garin madina da mawasunsu inda ya baiwa yahudawa dukkan haƙoƙin da musulmai suke da ita na tsaro da zaman lafiya da 'yanci da bayar da kariya na haɗin gwiwa a cikin waɗannan muhimman dokoki na yarjejeniya akwai inda yake cewa lallai yahudawa za su rinka biyan kuɗi tare da muminai muddin suna yaƙi a ƙarƙashin tuta ɗaya kuma lallai yahudawan bani auf da muminai al'umma ce guda ɗaya yahudawa za su yi addininsu haka ma musulmai za su yi addininsu bayansu da kawunansu duka sai dai wanda ya zalunci ko ya aikata laifi a cikin dokokin akwai lamuni 'yancin yin addini da 'yancin tsaro da bayar da kariya na bai ɗaya wajen ƙalubalantar duk wanda ya nufi garin madina da zalunci hakan yana nufin cewa lallai daular musulunci a garin madina ta isa ɗaukacin musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba domin duk wani haƙƙi da muke da shi to su ma suna da shi duk kuma wani abu da ya wajaba a kanmu to su ma ya wajaba a kansu muddin dai sun kiyaye dokokin ƙasa waɗanda su ne suka kiyaye ɗaukacin haƙoƙi da wajibai musamman haƙƙin zaman lafiya da rashin yin ta'adi da zalunci da rashin karya dokokin zamantakewa wato kundin tsarin mulki da su ne suka tsatsara dangantakar da take tsakanin ɗaukacin mutane lalle rayuwar zaman lafiya a tsakanin gaba ɗayan mutane wajibi ne da addini ya gindaya tilas ne na zamantakewa da rayuwar ɗan adam ta yau da kullum ta tabbatar kuma hakan ba zai taɓa tabbata ba sai idan ɗaukacin 'yan ƙasa sun ji suna da haƙoƙi da wajibai iri ɗaya ba tare da bambanci a kan addini ko ƙabila ko waninsu ba allah maɗaukakin sarki yana cewa la ikraha fi dini qad bayyana rushdu min algai." ma'ana ba a tilasta a cikin addini babu tilas a cikin addini tuni gaskiya ta bambanta da ƙarya lalle annabin mu sallallahu alaihi sallama da sahabbansa sun zartar da haka a aikace ba su tursasa kowa shiga addini ba ba kuma su taɓa rushewa kowa coci ba ko wurin bautarsa na yahudawa kuma kowane irin wurin bauta asali ma wuraren bauta suna da kariya ta musamman a wurin musulmai domin addinin musulunci ya bayar da 'yancin yin addini ga kowa da kowa babu wanda ya isa ya sauya wannan tsari na bambanci da saɓani domin babu wanda ya isa ya sauya abin da Allah yake so Allah maɗaukakin sarki yana cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin ma'ana da a ce ubangijinka ya so da ɗaukacin waɗanda suke a doron ƙasa sun yi imani shin kai yanzu sa mutane za ka yi sai sun yi imani girmama aƙidu da haƙoƙi da wajibai rukuni ne mai girma wajen kafa daula hakan kuma yana da tasiri wajen dangantakar al'umma da mabambanta mazauna kowace al'umma tana da aƙida da ƙa'idojin da take girmamawa ta kuma wajabtawa kanta binsu tana kuma kallonsu a matsayin mafi girma akan waɗanda wasu ba kuma tabbas addinin musulunci ya hana mu cutar da ma'abota wasu addinai na daban da kowace irin abu wanda zai zamo ɓatanci ga abubuwan da suke bauta ma ko ma a gare su su kansu domin a asali addinai sun zo ne domin jin daɗin bil'adama allah maɗaukakin sarki yana cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighairi ilm zalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun ma'ana kada ku kuskura ku zagi waɗanda suke bautawa abubuwan da ba Allah ba balle har su zagi Allah saboda rashin sani da haka muka kawatawa kowace al'umma ayyukan da take yi sannan a ƙarshe dukansu za su koma zuwa ga ubangijinsu shi kuma ya ba su labari akan abubuwan da suke aikatawa haka ma addinin musulunci ya sanya biyayya da kyautata makwabtaka a cikin zukatan mabiyansa musamman tsakaninsu da waɗanda ba musulmai ba nassosi masu yawa sun zo sun tabbatar da haka inda suke bayyana irin yanda ya kamata al'ummar musulmai su rayu allah maɗaukakin sarki yana cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب ma'ana allah maɗaukakin sarki bai hana ku yin taimakekeniya da waɗanda suke basu su ku saboda addininku ba ba kuma su fitar da ku daga gidajenku ba saboda haka bai hana ku ku kyautata musu ku kuma yi musu adalci ba lallai allah yana son masu adalci lallai addinin musulunci ya umarci mabiyansa da su kiyaye kyakkyawar mu'amala tare da waɗanda ba musulmai ba su kuma kula da abubuwan da suka yi imani da shi har wurin tattaunawa da jidali ya kwadaitar da su akan yin jidali ma ya zamo da abin da ya fi kyau allah madaukakin sarki yana cewa ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ma'ana kada ku kuskura ku yi jayayya da ahlul kitabi sai da abin da ya fi kyau in ba waɗanda suka yi zalunci a cikinsu ba ku dai kawai ku ce mun yi imani da abin da aka saukar mana da wanda aka saukar muku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 son ƙasa da jinta a cikin zuci da ba ta kariya abu ne da yake da dangantaka da fitilar da Allah ya halicci ɗan adam a kai akan wajibi ne da addinin musulunci mai tsarki ya tabbatar zamantowa ɗan ƙasa na gari kuma ya farlanta haka daukacin shari'o'in da suka da duka shari'o'in Allah sun ƙarfafa haka Allah annabi musallallahu alaihi wasallam ya buga babban misali wajen kishin ƙasa da ɗan farata a zuciya inda sallallahu alaihi wasallama yake cewa garinsa na farko wato garin makka a lokacin da yake shirin hijira zuwa madina yana cewa wani gari ne ya kai ki daɗi na kuma fi son ki a zuciyata ba domin jama'an ki sun fitar da ni daga garin ba da ban fita ba lallai sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yi hijira zuwa garin madina ya zauna a can a lokacin ya roƙi Allah ya sanya masa son wannan gari nasa na biyu wato Madina ya kuma tabbatar da tsaro gami da kwanciyar hankali a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Allah ubangiji ka sanya mana son Madina kamar yadda muke son Makka ko ma fiye da haka lallai dangantakar da take tsakanin addini da ƙasa dangantaka ce ta cika juna ba ta kishiya ba lallai kiyaye ƙasa kiyaye ƙasashe ɗaya ne daga cikin manyan manufofin shari'a da kiyaye su ya zama wajibi babu yadda za a sami tattalin arziki mai ɗaurewa ba tare da tabbataccen tsaro mai ɗaurewa ba ba wai baiwa ƙasa kariya da sadaukar da kai domin ta? abu ne da shari'a ta bukata akan wajibi ne akan duk wanda yake rayuwa a cikinta yake kuma shan inuwarta son ƙasa bai taƙaita kawai a cikin zuciya ba a dole ne a ganshi a aikace ta yadda zai amfani mutum shi kansa ya kuma amfani al'umma dole ne a sadaukar da kai domin ƙasa ta wanzu cikin ƙarfi da izza laikishin ƙasa na haƙiƙa ba shi ne daga tuta da ake yawan yi ba ko taken da ake rerawa ba shi ba ne shi kishin ƙasa imani ne gami da aiki da baiwa kishin ƙasa tsari ne na rayuwa da jin ƙasa a cikin zuci da kuma jin ƙalubalen da take fuskanta da damuwa da damuwarta da yin farin ciki idan ta cimma manufofinta da kuma zama a cikin shiri a ko da yaushe domin sadaukar da kai domin ta kai ma dalla da gwarazan da suka gasgata abin da Allah ya yi musu alkawari suka sadaukar da rayuwarsu saboda Allah a wajen kare ƙasashensu da ɗaukaka darajansu ya Allah Ubangiji ka kiyaye mana ƙasashenmu da al'ummominmu da jami'anmu na sojoji da 'yan sanda da dukkan shari'a.